Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan daren talata 20 ranar biyar ga watan Mayun shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19, 25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da alal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da wannan dare, Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji rahotanni guda biyu da muke dauke da su daga kasar Ghana da kuma jamhuriyar Nijar akan ranar kare muhalli ta duniya. Akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko waɗanne irin matakai da za a iya ɗauka domin rage amfani da ledodi da ke lahani ga muhalli. lambobi da za a kira mu su ne biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai a kara alamar tarawa ɗaya kafin a jero lambobin muna kuma ɗauki da labaran wasanni daga jamhuriyar niger din amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Al'ummar ƙasar Zimbabwe da yawancinsu ke ci rana a makwabciyar ƙasar Afirka ta kudu sun kwashe shekaru da yawa suna neman damar kaɗa kura'a inda suke a manyan zaɓukan ƙasar. A wannan karan ma lamarin bai sauya ba yayin da ƙasar ke fuskantar zaɓe a karan farko ba tare da sunan da shugaba Robert Mugabe a kan takardar kura'a ba. Yau Talata dabban magoya bayan jam'iyyun adawa suka yi tattaki a harara babban birnin ƙasar Zimbabwe, suna nema a gudanar da sahihin zaɓe cikin adalci da gaskiya. 'Yan adawar kuma sun nemi a ba 'yan ƙasar da ke ƙetare damar yin zaɓe. Amma a makon da ya gabata, wata kotun tsarin mulki ta yi watsi da buƙatar su ta ba 'yan ƙasar da ke ƙetare damar jefa kuri'a. Masu faɗa a ji na gani idan aka ba 'yan Zimbabwe da ke wasu ƙasashen damar yin zaɓe, to muryoyinsu za su yi amo sosai a zaɓe mai zuwa. Yayin da babu wani adadi a hukumance na yawan 'yan Zimbabwe da ke zaune a wasu ƙasashen, wata kotu a makon da ya gabata ta ce za su iya kai miliyan biyar. An zaɓi ministar harkokin wajen ƙasar Ecuador a matsayin shugabar zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ta 73 Maria Fernanda Espinosa Garces ta samu galaba a kan jakadiyar Honduras a Majalisar Ɗinkin Duniya, Mary Elizabeth Flores Flake. Dama an shirya zaben shugabancin majalisar mai mambobi 193 don 'yan yankin kudancin Amurka da kuma yankin tsibirin Karibiya. Da da farko Miss Flakes daga kasar Honduras ita ce kaɗai 'yar takara daga yankin na kudancin Amurka amma jami'an diflomasiyya suka ce kasashen larabawa da basu ji daɗin matakin da gwamnatin amurka ta ɗauka ba na amincewa da kudus a matsayin babban birnin isra'ila da kuma mai da ofishin jakadancin amurka can su suka ba ƙasar ecuador ƙwarin gwiwa akan ta ƙalubalanci miss flakes bayan da ƙasar honduras ta sanar da cewa ita ma za ta bi sahun amurka wajen mai da ofishin jakadancin ta birnin kudus Ms. Espinosa ce mace ta hudu da ta taba rike wannan mukama a shekaru 73 da kafa Majalisar Ɗinkin Duniya. Ita ce kuma mace ta farko daga yankinta da ta taba rike wannan mukamin. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana cewa yana da cikakken ikon ya zara kansa daga binciken da ake yi. daga nan kuma ya rubuta a shafinsa na twitter cewa binciken da gwamnatin tarayya ke yi a kan alaƙa tsakanin waɗanda suka yi mashi yaƙin neman zaɓe a shekarar 2016 da rasha kwata-kwata baya cikin tsarin mulki tun bayan da ya hau kujerar shugaban ƙasa kwanaki 500 da suka gabata shugaba trump ya sha yin watsi da ƙa'idodin da aka gindaya ya kuma ƙalubalanci iyakokin ikon da aka san shugaban ƙasa da su amma maganganun da na baya-baya musamman akan fidda kansa abin mamaki ne sosai kuma abin muhawara ne a fannin shari'a. I think it's unlikely that the president can pardon himself. I think the court would say no. But I also think that if the president Susan Lowblock, wata farfesa a jami'ar Georgetown ta nan Amurka, ta ce ina tunanin zai yi wuya shugaban ya kare kansa. Ina gani kotu ba za ta amince ba. amma kuma ina gani idan har shugaba zai iya fidda kansa yawancin 'yan majalisa za su tumbuke shi ko da yake lauyoyin trump na kokarin duba batun ta bangaren shari'a a kan cewa ikon shugaban kasa na da yawa sosai yana da ikon ya kawo ƙarshen bincike na musamman da ake yi wa waɗanda suka yi mashi yakin neman zaɓe ko kuma ya zara kansa abinda da ya fi kama da mulkin sarakunan gargajiya amma ba zababben shugaba ba Sarkin Jordan Abdullah ya naɗa wani ministan ƙasar Omar Razaz a matsayin firayim minista yayin da aka koma yin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati yau talata. Razaz shine ya maye gurbin hani mulki wanda ya yi murabus jiya litinin. Mulki dai ya nemi ya ɗauki matakan tsuke bakin aljihu a ƙasar. To da labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na baya yau ne ranar kare muhalli a duniya wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ajiye domin faɗakar da al'umma akan wannan lamari ganin yadda sharar ledodi ke yin lahani ga muhalli. an yi wa bikin wannan shekarar take yunkurin hana leda ko kuma leda ta gurɓata muhalli akan rahoto da wakilinmu a jamhuriyar Nijar Haruna Maman Bako ya aiko mana ministan muhalli al mustapha garba na kasar ya yi wa kasar jawabai akan kafafen yada labarai kan wannan batu na sharar leda Le thème de cette année est combattre la pollution plastique. Maudu'in shekarar bana shine yaƙi da mamayewar leda. Wannan maudu'u na kira da jan hankalin al'ummar duniya domin ta haɗe wuri guda don yaƙi da ledar da ba ta lalacewa. Kenan wannan Maudu'un fa yana jan hankulan masu mulki, ƙungiyoyi masu zaman kanunsu da ƙungiyoyi na gwamnati da masu ayyukan kanunsu domin Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa a kowace shekara ana amfani da leda biliyon dubu ɗari biyar kuma ton miliyan miliyan takwas ne ke karkarewa a cikin teku a kowace shekara a cewar shugaban ma'aikatar gandun daji ta gundumar birnin kwanni malam musa iliyasu leda fa na da lahani mai yawan gaske kaga in akwai leda ga wuri duk harkar ta ta kiyo bisa shi in suka zo dan gishiri gishiri na leda mai dauda sai su ci kaga duk dabba da ta ci leda ba ta liblaya har abada bale har a samu unhwanin da aka samu gare ta ta liblaya in sai da za kai in ci za kai ka samu nama nono da sauransu duka harkar ka ta kiwo kaga ba za ta ba harkar noma wuri in shi na da leda gona in tana da leda ruwa ba su shiga kasa balle har ci maka da kashibka ta tashi kaga leda sai ta shekara ɗari biyu cikin kasa ba ta lalace ba tana nan ta hana ma ruwa gudu kenan leda sai ta hana maka samun unhanin gona sannan kuma itatuwa duk inda adda leda kaga leda ta hana ruwa su shiga kasa balle ice shi shawo waɗannan ruwa shi unhana kuma ta zaka duk ta rarrata ana iska duk sai kaga ta rarrata ga kunnuwa ice kenan wannan hasken daga zakkuwa wurin dan shi liblaya duk wannan leda duk sun tattare duk ta kazamta wuri ita dai wannan rana tana falakar da duniya ne domin al'umma ta tashi tsaye don kyautatar da muhallinta haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to madalla a gaida haruna mamman bako A ƙasar Ghana kuma wakilin moridwan Abbas ya tuntuɓi wata babbar jami'a a hukumar kare muhalli ta Ghana, Madam Letitia Nyaba, kan yadda za a rage amfani da leda a ƙasar. Abu daya da za a fara yi shine cewa maimako a zubda shi in aka gama yin amfani da shi za a sake sarrafa shi a kara yin amfani da shi a cikin wasu kayayyaki ko kuwa za a nemi wani abu a maimakon roba a mamakon leda da za a iya yin amfani da shi wanda ke rubewa. kaman takarda. Muhammad da mahfuz Bashir, wadda ɗan aikin bautawa ƙasa ne a sashen kare birnin Accra ya ce, dangane da zancen kare muhalli, a ganin baicin taimakon mutane, hukuma ce ke ɗauke da nauyi sosai na ganin an kau da amfani da jakunan leda da sauran robobi da ke gurɓata muhalli. Ya kamata mu make sure kamar wanda muke mun tsaftata wannan unguwa misali kayan roba haka an ci abinci ka a yar ko ina alimi abin da za a saka shi a ciki mu kuma abin da za mu iya yi kenan as individuals in the community amma kuma babban mataki ne da za a iya ɗauka shine zai fito da wurin gwamnati da kanshi na kuma ji ra'ayoyin wasu mutane game da bukin wannan rana ta muhalli abin da gwamnati ya kamata yi yanzu ya sa ido sosai sosai ga masu zuwa da roba din nan ma iya ma amfani da roba din a bari gwamnati samu wani hanya da zai bi ya taimaka da mutane da aida a cikin kwalba buki ake sa ruwa aka kaman kwalban na yi tsada aka kawo batun roba kuma roba kuma ga abin gan da yake mana sunana jihalima ina samani wanga zancen ganda aka kawo about our uh, eh, abin ga environment na ina da damuwa kuwa da kyau don yana kawo mana cutar da yawa especially uh, abin ga rubber rubber da uh, plastic bottles sun gada lokacin da muke yara paper bag ake use amma yanzu wanga abin da ya zo ya kuma kawo pro problems da yawa allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra gana. Salamu alaikum mutan Ghana yau ga mu da samuwa nasiha ne mu kai kuma da la'agai da Ridwan Mukhtar Abbas. Kada a shafa ana shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe hudu ne da minti 41 na rana a nan Washington. Lokaci ne kuma da za ku shirya don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku amma kafin wannan lokaci sai a shakata da wannan wakar.

Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To muna da kira daga jihar Kwara, wane ne a Kwara? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoton Najeriya mai bala da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya. To malam dangane da wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe musamman mata muhalli ta duniya. To rana ce mai mahimmanci da idan muka duba gaskiya ya kamata a kula da muhalli musamman ma a kula da tsabtace muhalli da kuma kula da shi haka kuma kar ita kanta leda to abubuwan abin da ya kamata a yaki da ita ce ya kamata a kawo wasu na waɗanda za su yi za su sarrafa da wannan leda ta shara sai da muka duba yau leda ta yi ta zama to na jin bari mu je jihar delta leda ta shara to za a kai ƙarshen wannan matsala ta shara mai magana dalla garba daga nan fara nagode boe. to mun gode kwarai da gaske jama'a kada ku manta wani irin matakai ne kamata a ɗauka domin rage amfani da ledodi wadda yin ledodin suna lahani ga muhalli kamar muna da kira daga jihar sokoto wane ne daga sokoto to da alaman malam na sokoto a layinka ya katse za ka iya sake bugo mana ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yadda muna da wani kira daga gaidam eh, salamu alaikum abin wa alaikum salam wane ne ina tare da hassan da garin gaidam to wato matakan da muke gani ya kamata a ɗauka a kan laida hmm. ya gwamnati a tsaya a kai don saboda an sarrafa laida a dinga ɗauka ana maida ita ana saki sarrafa ta ana saki amfani da ita amma an ba ka babu wani matakin da za a ɗauka wanda zai kawo ƙarshen laida. to mun gode kurai da gaske muna da kira kuma daga yobe bari mu ji malam na yobe wani ne a yobe aisha ne assalamu alaikum a'a to muna sauraron ki malama aisha in tsaunin ku ya gaji a cikin ruwa alhamdulillahi mu da za a taimaka mana magana da na aje mana kwandunan shara hmm. duk kokarin da muka mu dinga sawa a ciki ana samu ana ɗebiya shi ne taimakon mu to malama aisha baki kuma ganin uh, da yake ku mata ku ne kuke renon yara a faro mana daga eh. kan yara su a rika wayar da su su daina yadda ledodi a kan hanya idan akwai gwangon shara a rika zubawa ba kya gani kuma wannan abin zai taimaka wurin hada sharan ledan wuri ɗaya zai taimaka ta amma mu kuma ƙasar mu najeriya ba ma bin dokoki ne gaskiya ko da an kafa doka ya kai abun kamar za a yi shi zai rike kuma za a kare shi amma da za a sa doka mai tsanani a kai ko da tafiya kake yanzu kamaru in na je wallahi ba na ganin da ko ɗaya a kan hanyar su abin yana burge ni sosai amma mu kuma yanzu ko ina kara zube ne kawai mutum yana tafiya zai ci abu ya jefar in mm. kai aka yi jefa ne aka kawo a fitar da shi kan titi a jefar to kaga wannan ne yake yawan wahala gaskiya gaskiya malama aisha mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar sokoto assalamu alaikum amma alaikum salam wane ne a sokoto aminu mai albasa ne daga garin abdullahi ne to mala aminu muna sararin ka yana mhm. kiran ku da garin abuja to a gaskiya yana kira gwamnati ta ɗauki mataki na magance wannan matsalar shara ne saboda shara gaskiya na legas tana yawa ne ga dimbin mutane a musamman mago maguranan ruwa hmm. a gaskiya ya dace gwamnati ta ɗauki mataki na magance wannan matsala saboda tana kawo cinkoso abubuwa da kwalori haka da sauran abubuwa haka to ina kira gwamnati ta ɗauki mataki wanda ya dace na magance wannan abubuwa a ko da yaushe saboda suna kawo mana cutuka da dama a cikin garin cikin garin nan to mun gode kwarai da gaske malam aminu mai albasa bari mu je jihar gombe wane ne a gombe salamu alaikum kana magana da bakon mu na maganin shanu kudu a Gombe. To malam baffan mu duniya na sararin ka. Hakika Allah leda kan gaskiya abun kulawa da a ringa shashayawa gurare inda ake jefa da ledoji saboda a da hmm. malam bafa kamar layin ka na da matsala bari mu dai mu sake komawa yobe kila malam bafa in ka sake kira za ka samu wani ne kuma a yobe daga musa kan kantin to malam musa sai ka dan cire murya muna da matsalar leda mm. a garin jirgin haka leda ta yi yawa ta matsawa masu kai wallahi to wani irin mataki ya kamata a ɗauka don min ganin an magance matsalar ledan matakin da ya ɗauka shine a taimaka mana da biyar da za a yi a fashe wannan ledan to madalla a magance abin to madalla mun gode kwarai da gaske ma musa daga yobe bari mu koma jihar sokoto wane ne a sokoto eh, mai magana alhaji lawal abubakar bodinga daga sokoto najeriya to alhaji lawal muna sararin ka Eh, dangane da matsalar leda shine sai gwamnoni sun taimaka da ainihin ciyamomin local gamman na dangane da ɗaukan mataki a ce za a ba da wani dan kaso daga cikin kuɗaɗaki kowane yaro ko wace anguwa ko wace shiya da ainihin jiha da karamar hukumar mulki a ce kwayo buhun leda ɗaya suna da naira ɗari biyar ko ɗari hudu to za a yi tsaye duk leda a cikin jihohi ba ɗaya da lokal government a kwashe ta ta zama kuɗi bayan ta zama kuɗi to ita gwamnati tana iya gina ko ta samu wani rami inda an mm. kai dokar ƙasa ko tsakowar titi idan an zuba ta cikin aldaddale an ah, kare da leda. To mu gode eh. Malam ah, Lawan ga bari mu je mu ɗau kira na ƙarshe wato Kaduna. To, a gurguje ma biya kuma barka da aiki. Yawwa, Alai Murtala. sunana murtala yana kira daga gare da gasa a kaduna tarayyar najeriya to ga ba bai ku makeri abin da mu ba mutane shawara da masu kasa ne cewa da ka ga tsohon karfe da tsohon roba duk akwai kamfanonin da suke dan siya sai gyara suna bi da bol da buhu suna siya a jiya sai da gwamnati za ta ba dama irin kamfanonin masu siyan ledojin nan mm. suna kara sarrafa za ga yara da kan za su dinga kwasa suna cewa buhu ana saidawa da fatan za a gyara kuma da fatan za a gyara mun da Julie Gracious to za ta ji insha Allah mun gode kwarai daga sai malam Murtala da wannan ne muka kawo karshen kiran mu kuma muna gode ma waɗanda suka kira mu duka yanzu kuma ga shirinmu na gaba na labaran wasanni wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka kammala kwamfalar kasashe guda uku ta kwallon kafa inda jamhuriyar ta Nijar din ta yi kunnan doki uku da uku da Afirka ta tsakiya ko Central Africa tare da lashe Uganda da cibiyu da ɗaya abinda ya sa Nijar din samun galaba na lashe wannan kwamfalar ta haɗa kasashen guda uku Uganda Nijar da kasar Afirka ta tsakiya wannan ya baiwa jamhuriyar Nijar din damar laƙume wurare guda uku a sabon matsayi na jerin kungiyoyin kwallon kafa na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA na wannan wata inda Nijar din take yanzu haka a matsayi na 109 maimakon na da goma sha hudu a watan da ya gabata. Wasannin dai na wannan kwambalar da aka yi na zuwa ne a cikin tsari na rarrakun da hukumar kwallon kafa ta FIFA ta keɓe domin kasashe su gwabza a tsakanin su domin tantance jerin kasashen da suka fi guzari a kowane wata haka zalika kasashen na yin wasannin ne domin kimtsa 'yan wasarsu domin shiga tankaɗe da rairaya na nahiyar afirka na kwallon ƙafa na nan gaba har yanzu dai a wasannin kwallon ƙafa ɗan wasar na ƙwallon ƙafa na ƙasar poland cewa da kamil glik da ke buga ma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta as monaco da ƙasar faransa ba zai samu damar shiga wasannin kofin duniya na fifa da za su wakana ƙasar rasha wanda za su soma a tsakiyar wannan wata da muke ciki wannan ko bayan raunin da ya samu a kafadarsa lokacin da ya yi wani tashi sama domin buga kwallo a wani atisaye a cewar shugaban kungiyar kwallon kafa ta kasar Poland ko kuma Poland dole ne dan wasan ya yi saranda ya yi bayan cewa ba zai samu damar halartar wasannin na Rasha ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nishar. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sako. Shin ka san shirye-shirye sun kan kama domin su gagarumar gasar cin kofin kwallon kafar duniya na wannan shekara ta 2018 a ƙasar Rasha? za su wannan kasaitacciyar gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan yuni zuwa 15 ga watan yuni wannan shekara ta 2018 don jin dukkan wainar da za a toya haɗe da sakamakon wasannin sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da lahadi a shirin mura amurka na karfe da rabi na dare agogon najeriya niger kamar da chadi takwas da agogon mutanen ghana sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannunku to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a ranar 17 ga watan yuli na shekarar 2014 ne jirgin sufurin kasar malaysia mai lamba mh17 ya tashi daga tashar jiragen sama ta amsterdam don zuwa birnin Kuala Lumpur. ɗauke da fasinjoji ɗari biyu da da ma'aikatan jirgin. Kimanin sa'o'i uku da tashin jirgin sai aka neme shi aka rasa a cikin giragizan yankin ƙasar Ukraine. Duk mutanen da ke cikin jirgin ɗari biyu da 298 sun mutu. Akasarin fasinjojin su 'yan asalin ƙasar Dutch da Malaysia da kuma Australia ne. A sakamakon cin zali da ƙasar Rasha ke yi a ƙasar ta Ukraine zuwa tsakiyar watan Yuli na shekara ta 2014. Jami'an tsaron ƙasar Ukraine da na ƙasar Rasha sun kwashe watanni uku suna faɗa a yankin kudu maso gabashin ƙasar ta Ukraine. Abin dubawa ne cewar ranar sha hudu ga watan Yuli kwanaki uku kamin ɓacewar jirgin MH17 dakarun da rasha ke jagoranta suka harbo jiragen sojojin Ukraine guda biyu ta wajen amfani da makamai masu linzami da ƙasar Rasha ta ƙera da ake kira BUK Surface to Air Missile a Turanci. Ƙungiyar sufurin jiragen sama ta ƙasa da ƙasa ta gargaɗi gwamnatoci da kada wani jirgi ya yi shawagi a yankin kudu maso gabashin ƙasar Ukraine, amma wannan gargaɗin bai shafi yankin da jirgin MH17 ya hatsari ba. A ranar 24 ga watan Mayu na shekarar 2018, tawagar bincike ta ƙasa da ƙasa da ƙasar Dutch take jagoranta ta bayyana cewar 'yan aware da ke ra'ayin Rasha ne suka kakkaɓo jirgin sufuri na ƙasar Malaysia MH17 inda suka yi amfani da makamai masu linzami na BUK wanda aka shigar da shi gabashin Ukraine daga sansanin sojojin Rasha da ke yammacin ƙasar ta Rasha. An harba makamin mai linzami na BUK daga yankin da ke ƙarƙashin ikon ƙasar Rasha da ke gabashin Ukraine. Saboda Rasha ne ta samar da makamin, ƙasashen Netherlands da Australia sun kira da ɗora wa Rasha alhakin haɗarin. Duk da waɗannan sahihan bayanai, ƙasar ta Rasha ta musanta cewar tana da hannu a lamarin. Muna matuƙar goyon bayan shawarar da ƙasashen Netherlands da Australia suka ɗauka. na ɗora wa rasha alhakin rawar da ta taka a kakkaɓo jirgin sufurin ƙasar malaysia mai lamba sha bakwai a watan yuli na shekara ta 2014 a yankin gabashin ukraine da ya yi sanadiyar mutuwa fararen hula 298 lokaci ya yi da ya kamata rasha ta karɓi laifin rawar da ta taka wajen harbo jirgin mh17 da kuma daina yaya ta farfaganda da ba ta da tushe balle makama a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Norter, a wani rubutaccen saƙo. Sakamakon tawagar binciken ya fayyace cewar an yi amfani da makami mai linzami na BUK, mallakar ƙasar Rasha, wanda aka miƙa ma bataliya ta hamsin da uku da ke kusa da garin Krusk, wajen tarwatsa jirgin fasinjojin. An shigar da jirgin ne cikin ƙasar Ukraine mai 'yancin kanta daga Rasha aka kuma harba daga yankin da ke ƙarƙashin ikon Rasha da dakarun da Rasha ke jagoranta a gabashin Ukraine. Daga na aka maida shi ƙasar Rasha. Muna kira da Rasha da ta mutunta ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba biyu ɗaya shida shida ta kuma amsa kira da Netherlands da Australia suka yi mata. Sharhin muryar Amurka na yau aka saurara da ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. A takaice al'ummar kasar Zimbabwe da yawancinsu ke ci rana a makwabciyar kasar Afirka ta kudu sun kwashe shekaru da yawa suna neman damar kada kuri'a a inda suke a manyan zaɓukan kasar da aka yi. A wannan karan ma lamarin bai sauya ba yayin da ƙasar ke fuskantar zaɓe a karan farko ba tare da sunan daɗaɗɗen shugaba Robert Mugabe a kan takardar kuri'a ba. Yau Talata dabban magoya bayan jam'iyyun adawa suka yi tattaki a harara babban birnin ƙasar Zimbabwe suna neman a gudanar da sahihin zaɓe cikin adalci da gaskiya. 'Yan adawar kuma sun nemi a ba 'yan ƙasar da ke ƙetare damar yin zaɓe. An zaɓi ministar harkokin wajen ƙasar Ecuador a matsayin shugaban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ta 73. Maria Fernanda Espinosa Garces ta samu galaba a kan jakadiyar Honduras a Majalisar Ɗinkin Duniya, Mary Elizabeth Flores Flake. Dama an shirya zaben shugabancin majalisar mai membobi 193 don 'yan yankin kudancin Amurka da kuma yankin tsibirin Karibiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana cewa yana da cikakken iko ya zara kansa daga binciken da ake yi. Daga nan kuma ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa binciken da gwamnatin tarayya ke yin akan alaƙa tsakanin waɗanda suka yi mashi yaƙin neman zaɓe a shekarar 2016 da rasha kwata-kwata baya cikin tsarin mulki. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau ga baki ɗaya sai da safe za a ji wasu abokan mu dauke da sabbin shirye-shirye da wasu rahotannin namu yanzu a madadin maryam dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma julie gresham wacce ta shirya kuma ta ba da umarni da injiniyanmu na wannan dare mr carl baba ya kuma kiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku allah ba mu alherin nan nasa amin sun amin a kwana lafiya